1438 daidai da shida ga watan shida 2017 miladiyya to muna cikin suratul an'am sura ta shida mun karanta aya ta ɗari har ma ɗari da ɗaya za mu shiga ɗari da biyu haka ne ko? na'am أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير نعم بسم الله الرحمن الرحيم أبايا وبنجي تعالى يتي shine ya kaji sama da ƙasa <clears throat> wato aya ta ɗari da ɗaya shi ya halitti sama da ƙasa waɗannan ayoyi kuna ji ana magana sama da ƙasa ayoyi ne wanda a farkon musulunci shine wa'azin da ake yi wa kafirai ba su ma yarda da Allah ba tukuna na fata an gane dole a riƙe musa bayanin halittar Allah saboda suna bauta wani Allah suna bauta gumaka suna da wauta yaushe mutum zai sassaka gunki kuma ya zai bauta mu yaushe mutum zai bauta wa katako ya bauta wa ƙasa ya mulmula abu ya bauta mishi kuma yana da bukata a sanar da shi mahalicci to Allah shi ya kaji sama shi ya ƙasa waɗannan gumakan ba su halittu komai ba shi ya ruwa shi ya kaza shi ya kaza shi yake rayuwar da rayayye da matacce ya fitar da matacce daga rayayye to dole sai ana gaya wa mutane irin waɗannan abubuwa shine Allah ya ce shi ya kaji sama da ƙasa badi'u samawati wal ardi anna yakunu lahu waladun ta yaya kuma zai samu ɗan walam takun lahu sahiba ga shi ba shi da mace ta ina zai samu ɗa kunga wannan ya zama mai da martani kuma ga kiristoci masu cewa wai isa ɗan allah ne a uzubillah isa ɗan allah lafazin ɗan allah <clears throat> yana fisa ran allah ƙwarai saboda shi abinda allah yake hangowa ko yake nusar da mu shine akwai naƙasa a tare da shi idan har za a ce yana da ɗa duk wanda kika dan ce yana da ɗa ko yana neman ɗa ai kasawa ce in ka san baka kasa ba baka da bukatar ƴaƴa kuma ba a samun ƴaƴa dole sai an yi iyali haka ne ko mutum ba shi da aure muka ce ba zai yi ya zo ya ce yana da ƴaƴa ba to wallahi an mun haihuwa jiya jiya amma ba ni da mace sai ce to ta ina ka samu ƴaƴan ko da yake ana cewa wai rabo daga Allah gauro ya haifi ƴan tagwaye rabo daga Allah gauro ya haifi ƴan tagwaye zai yi ba zai yi ba dole sai mutum ya yi aure to ta ina zai samu ɗashi ubangiji ba shi da mace ko ko suna so su ce maryam matar Allah ce sun kasa faɗa anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba kuma ba su yarda su ce maryam matar Allah ba ce amma su yarda su ce isa dan Allah ne kuma wace ce baba shi maryam to maryam matar Allah ce kenan a'udhu billah saboda haka Allah ba shi da dangi ko ɗaya da ya hada jini da kowa ba da ya hada alaka da kowa ba in aka ce Allah na da ɗa to dole da yayi kama da uban shi isa yayi kama da Allah kenan ta ina isa dai mutum ne yana bacci yana ci yana sha yana bukatun yau da kullum na dan adam to kuma an ce Allah uban shi ne ta ina zai kama da uban shi can da kuma ya gaji uban shi ko ba haka ba kuma suna ta sun kashe annabi isa su abin wato yahudawa ya za a kashe ɗan Allah kuma Allah ya shiru a kashe masa dan duniyar ba ta tashi ba <laughs> to ubangiji ta'ala ya ce wannan duk shirman su ne kawai zancen banza ne ba daidai ba ne a gaya wa Allah wa khalaqa kulla shay Allah shi ya yi komai har isan ma shi ya halicce shi wa huwa bi kulli shay'in alim Allah masani ne game da komai sai ta zalikum Allahu rabbukum wancanan ku da ake muku wannan bayani shine Allah la ilaha illa huwa babu abin bauta a bisa cancanta sai shi khaliqu kulli shay shine mahalicin komai da komai fa'buduhu sai kokari ku bauta masa wa huwa ala kulli shay'in wakilun shi wakili ne akan komai me ma'ana wakili garanto ne shi akan komai Allah ya tsaya muku akan komai bai buƙatar taimakon kowa shine ne taimaka mana la tudrikuhu fil absar wa huwa yudriku al-absara wa huwa al-latif al-khabir duk bayanin da za a yi game da Allah to za ki san shi ne ta hanyar ayoyinsa za ki san shi ne ta hanyar ilimi ki san shi ta hanyar halittunsa amma hakikatan ba za ki san Allah ta hanyoyi guda biyu ba shi ne ki ce na taɓa ganinsa ba zai ga Allah na biyu ba zai yi ki kewaye ilimi game da Allah ki ce na gama saninsa ta har zatinsa ma na sani ba don ba ki taɓa gani ba sai dai ku dan san abin da kika sani game da ubangiji ki san shi da ayoyinsa kuma gwargwadon yadda kika san Allah gwargwadon yadda za ki ji tsoron shi me wanda ya fi ki sanin Allah da dai fi ki jin tsoronsa shi sa annabi ya fi kowa jin tsoron Allah me yasa saboda ya fi kowa sanin Allah na fata an gane dan sanin ne zai sa ka ji tsoron shi ba ka san shi ba ba za ka ji tsoron shi ba in ba ka san shi ba zai wahala ka so shi in ba ka san shi ba zai wahala ka yi fatansa wallahi da mun san Allah hakikanin saninsa to farko ma ba abin da zai tsorata mu ko ba za mu ji tsoron kowa ba sai shi ba za mu yi kwaɗayin kowa ba sai shi sannan mun daina tsoron talauci kwata-kwata a rayuwarmu mun daina firgita in na tashi ba ni da ko dala ba ni da ko ƙwayar abincin da zan ci inda na san Allah ba zan tsorata ba kuma ba zan firgita ba hankali na ba zai tashi ba kama da yake ba mu san Allah hakikanin sanin sa ba ne yasa za ki ji hankalin mu ya tashi to yanzu na tashi ba ni da koko ba na tashi ba ni da kaza to kin manta da Allah ne kin manta da Allah ba shi kullum mu koyi kai bukatun mu gurin Allah mu daina jin tsoron komai wallahi kurji tun mu ɗaya a sai Allah zai mutu shine kadan sama ba zai mutu ba kuma duniyan nan ta sace kuma kun faye kunne in yace kasance in zai kasance yanzu nan yace ki zama miloniya za ki zama wallahi minti ɗaya yau ila arzikin ki yana nan tafe yana dab da zuwa kuma kina jin tsoro kina jin tsoro sai da mu yi kokari bari ka mu zama kamar tsuntsaye tsuntsu baya ajiye abinci dan gobe sahaba dogaro ga Allah sai ce sai goban ta yi zai fita nema kuma annabi ya ce in ya fita nema Allah zai bai amma ya ajiye abinci dan gobe baya yi ya dogara da Allah to annabi ya ce da za mu dogara ga Allah kamar yadda tsuntsu yake dogara gare shi da ya azurta mu din kamar yadda yake azurta tsuntsaye to da haka yace abin da yasa na kawo wannan bayanin shine la tudrikuhul absar gani kowane iri ba zai riski Allah ba ma'ana ba wanda ita ya ga Allah a nan duniya basira ko gani ba za ta riski Allah ba ko kuma duk yadda tunanin ki yake ɗarko miki ai Allah yayi kama da kaza ai Allah kamar ta kaza ce sai sai Allah ka fi shi dan zai ga miki a zuciyarki su rika sanin to wai shi Allah din nan wai ya kamannin sa suke ne to wai dogo ne ko gajere ne ko murgujeje ne ko dan kankani ne ko ba ka bane kuma ya yanayin zatin sa yake ya girman sa yake duk tunanin ki zai ta kawo miki to da kin ji wannan tunanin kawai ki ce a'udhu billahi min shaitanir ki ta amantu billahi lere na imani da Allah ki kori shaɗan ko kuma ya zo ya rika san miki to shi Allah ma ya halitta shi kuma shi Allah da san da babu shi to waye shi ha ai babu lokacin da babu shi to wai tun tun tuna shi Allah to to shi yayi kansa ne na ta an gane duk shaɗan zai tuzo miki da wannan to san da ba duniyar ba ba sama ba kasa ba ruwa ba komai sai Allah shi shi kadai tilon to shi aka yi samu da me da me aka yi shi to duk wannan shedan ne shedan ne <clears throat> la tudrikuhu al-absar gani baya iya riskar Allah a sai da Aisha ta kafa wannan aya a matsayin hujja cewa annabi bai taba ganin Allah ba tun da yake don ya ce la tudrikuhu al-absar gannai ba sa iya sa wa huwa yudrikul absar shi yake rikar gannai shi yake ganin gannai amma gani na kowa ba a iya ganinsa amma za a iya jin magana Allah ga wanda Allah ya nufa kamar annabi Musa ya ji magana Allah kamar mutane annabi Musa واختار موسى سبعين رجلا لميقاتنا da wasu mutane saba'in waɗanda annabi Musa ya zaɓe su suka je suka ji magana Allah suka gana da Allah suna jin magana Allah saboda wauta irin ta Yahudawa sai suka ce lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra mu ba za mu yarda da Allah ba sai mun ganshi karara sai ya fito mun ganshi yayi affair mun ganshi suna fadin haka sai Allah ya gare ni yayyo ku da aka hore muku ma ku ji magana Allah kuma ku ce sai kun gani fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun sai Allah ya daka musu tsawa tsawa ta kama su suka faɗi suka suma suka suka suka mace a gurin kama da yake dai Allah na san su sai ta summa ba asnaku min ba'di mautikum sai kuma muka tashe ku bayan kun mutu la'allakum tashkurun dan dai ku gode wa Allah kama yahudan ba su yi godiyar ba bangiji ta'ala yace wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir shine mai tausasawa mai taushi mai tausayi ga bayansa alkabir mai ba da labari ko kuma ƙwararre ko kuma sananne shine lafazin alkabir sai da rashin ganin Allah wani lokaci ba shi ne ke sa a ce babu Allah ba mu musulmi mun yadda akwai Allah kuma rashin ganinsa ba shi ke nuna babu shi ba amma ranar kiyama za a ga Allah da ikon Allah Allah ya samu da dace aya ta gabe ce ومن عمي فعليها وما أنا عليكم قد جاءكم بصائر من ربكم abubuwa na basira abubuwa na hankali sun zo muku daga ubangijinku wanda ya kamata ku gane faman absara fali nafsi wanda ya sami basira ya gani da idanuwansa da hankalinsa to wannan amfanin kansa ne wa man amiya wanda ya makance ko yi kunnan uwar shegu ya shi ba zai ba fa alaiha wannan ya shafi kansa kuma wa ma ana alaikum bi hafiz ni ban zama mai sa ido da mai tsaro a kanku ba ni aiki na wa'azi kawai ji Allah ta'ala ya yake gaya wa mutane shi annabi sallallahu alaihi wasallam na'am وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا wa kazalika nusarrifu al-ayati yadda kaji waɗannan bayanai a baya Allah ya ce haka muke juya ayoyi haka muke sarrafa ayoyi haka muke bayyanar da ayoyi wani ya kulu da rasta don su samu damar faɗin cewa da rasta kai lalle ka yi karatu lalle zala ka karanta ka ƙware ka iya wani mu bayyana hu kuma dan mu bayyana ƙur'anin liƙauni ya ga mutane masu ilimi masu sani ba mahaukata ba ittabi ma uhiya ilaika kai dai ka rika bin abin da aka yi maka wahayi kawai min rabbika daga ubangijinka la ilaha illa huwa babu abin bautawa da gaskiya sai shi wa a'ari da anil mushrikin mushrikai ka fita hanyar su ka kauda da kai daga gare su walau sha Allahu ma ashraku da Allah ya ga dama din su ma din ba za su shirka ba wato da ba su san shirka ba kyale su aka ne ma'ana walau sha Allah ma ashraku da Allah bai so ba wallahi da ba su ma isa su shirka ba dama kai aka ba su ara musu rayuwa kai aka yi wa ma ka alaihim Hafiza kuma kai ba mu sanya ka ka zama mai tsaro mai kiyayewa a kansu ba ka wa'azi wa ma anta alaihim bi wakil kai ba wakili bane a kansu kai ka zo wa'azi ne kawai na'am ولا تكفوا الذين يدعون من دون الله فيكفوا الله علوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله waɗanda suke kiran wani ba Allah ba waɗanda suke roƙon wani ba Allah ba waɗanda suke bauta wani ba Allah ba da na zagin allolinsu daina zagin su daina zagin su kar zage su wato kun Allah ya hana zagi har ma ya ce kar a zagi kafirai kar a zagi Allah su kar a zagi gunkin su kar a zagi abin bautan me yasa saboda wani arnan ba shi da hankali in ya tayi sai ce to kai ma Allah ya ci abu ta kazarsa <laughs> ko ba haka bane wal iyad billah sai zai zagi Allah fa yasubbu Allah adwan bighairi ilm sai su je su zagi Allah don zalunci da wauta da katobara ba tare da ilimi ba haka ne ko sai da haka kamar ba ma gude ne ba ma gude in kace za ka taba shi sai maka wauta sai maka wauta to haka ainihin kafiri yake kafiri karka zagi Allah shi karka bata shi yi kokari kawai kai masa wa'azi ubangiji yana hana muminai dangane da irin waɗannan al'amura duk da cewa ya halatta ba bai halatta ba ka zagi gunki ka ce arna suna shirme suna hauka mahaukata ne amma in kana jin tsoron za su taba Allah to kai shiru kai musu wa'azi kai saboda haka dan kare zan to hanya sai ta zagin Allah a ashe wannan da yake nuna wan shine wata ka'ida da malamai suka ce to da hanya da za ta kai a saba wa Allah kai kokari ka tushe ta duk wata hanya ko da ita ba sabo ba ce amma za ta iya janyo wa saba Allah to wannan abin ya zama laifi wato abin da suke cewa ma adda ilal haram fa huwa haram da abin da zai kai a saba Allah to shi ma abin ya zama haram wa ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib abin da duk wajibi ba zai cika ba sai da shi shi ma ya zama wajibi abin da wajibi ba zai samu ba sai da shi shi ma ya zama wajibi an gane misali ba za ki sallah ba sai da alwala haka ne ko to sai aka ce kuma ba za ki alwala ba sai kin sai ruwa yanzu sai ruwa ya zama ne ya zama dole tunda wajibi ba zai samu ba sai kin sai to in ya zanto wani abu idan kin yi shi zai iya yi wa ki saba wa Allah to wani abin shi ma ya zama sabo misali in mutum ya ce idan na je unguwa kaza na ga kaza to lallai sai na saba Allah sai zai zuwa wannan unguwar a gurinka ya zama ne ya zama haram ya zama haram <clears throat> kowa wannan da take hannunki in kika ga in kika shiga wani guri za ki saba wa Allah a wayarki to shiga wannan gurin ya zama ne ya zama haram sai da haka duk abin da zai bayu zuwa ga saɓon Allah shi ma wannan abin ya zama haram sai da ka zagin gumaka asali ba haramun ba ne zagin mushrikai asali ba haram ba ne amma tun da zai iya yiwa su zagi Allah su taɓa musulunci to kai ma kar ka zage su inji ubangiji wala tasubbu ya dauna min dunillah fa yasubbu Allah adwan bighairi ilm kadhalika zayyana likulli ummatin amalahum haka kowace al'umma muka ƙayata musu irin yanayin ayyukansu su da wannan haukan suke mai da martani ثم إلى a مرجعهم sannan makomarsu zuwa ga ubangijinsu ne sai zai ba su labari bima kanu ya amalun da duk abin da suka kasance suna aikatawa na'am wa aqsamu bil جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون نعم. ونقلب أن أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون وأقسموا بالله جهد أيمانهم kafirai sun yi rantsuwa da Allah dukkanin rantsuwa dukkanin majiya dukkanin dagewa wato ƙarshen rantsuwa kamar ba haushi ne ce wallahi sallahi billahi lazi la ilaha illa huwa akwai rantsuwa da tafi wani a gurinsa babu wallahi sallahi billahi lazi la ilaha illa huwa ban yi ba ko na yi ko kaza ne ya faru in ba haushi ya faɗi ne ya kai ƙarshe wajen ƙurewa a rantsuwa to su sai rantsuwa da Allah jahada aimanihim dukkanin dagewar rantsuwoyinsu kafin zuwan annabi suka ce la'in ja'atkum ayatun wai idan wata aya ta zo ina ma'anar aya a nan kai in wata alama ta zo dama kullum aya suke roƙa muna so mu ga mala'ika muna so mu ga kaza muna so mu ga kaza in kana so mu imani sai an mana kaza wallahi idan aya ta zo za mu imani la yu'minun biha wai za su yarda da ita wal innamal ayatu indallah ka ce ayoyi suna wajen Allah ni ba aiki na bane wa ma yus'irukum annaha idza ja'at la yu'minun kuma me ya sanar da ku cewa idan ayar ma ta zo ba za su imani ba wato abinda Allah ke cewa shine wallahi ba ku sani bane sai kafirai ko ayar ta zo ba lallai su imani ba idan kafi idan kafirai suka ce mu ya muhammadu in kana so mu yadda da kai to muna so mu ga gida mu ga bulo da siminti simintin da kansa da kansa ya kwaba kansa mu ga bulo ya tashi ya je ya hau wancan bulon ma ya hau simintin ya taso ya yaba jikin bulon an tada gini ginin ya miƙe an yi rufi an yi rafta an yi komai kuma mu ga ana filasta shi shi kadai ba mu ga kowa ba abu na hauka ne su ce to mu haka muke so mu gani sannan mu yadda kai annabi to wallahi da Allah zai musu haka wallahi ba lalle su yadda ba to da wanda Allah ya riga ya shiryar ya shiryar wanda Allah ya riga ya batar ya batar ba kowa ke ganewa ba wani komai za a yi ba zai yadda ba kamar yadda za mu ji aya yanzu komai za a nuna musu ba za su yadda ba shi ne yake wa ma yushirukum annaha idza ja'at la yu'minun wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum mu ne muke juya zukatansu da ganinsu to tun da zukatan a hannun mu suke ganin a hannun mu suke idan idan idan Allah bai kaddara za su imani ba imanin ba zai yi ba zuciyar hannun mu take mu muke juya zuciyar ganin su mu muke juya shi inji ubangiji in ba a ɗora ta kan gaskiya ba ba a ɗora ganin a ganin gaskiya ba ba za su yi imani ba kama lam yu'minu bihi awwala marra kama yadda tun a karan farko ba su yadda ba yanzu ma ba za su yadda ba wa nazaruhum mu da za mu bar su kawai sai duguyanihim a cikin ɗimuwarsu a cikin katobararsu a cikin batansu a cikin wautarsu ya huna sai ta ɗimuwa fi tashir mai tunda ba ta shirya yin imani ba wanda bai shirya sanin gaskiya ba to ba zai gane ta ba amma wanda abu ta yana so ya san gaskiya to shi Allah yake shiryarwa me yasa munafikai Allah ya ce fi qulubihim maradun fa zadahum Allah asalin su da zuciyarsu akwai ciwo sai muka kara musu ciwo akan nada da sun zo da niyyar su gane gaskiya to Allah zai ganar da su shine aya ta gaba Allah yace ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كان walau annana nazzalna ilaihim almala'ika ubangiji yace wallahi mu da ce za mu sassaukar musu da mala'iku ba ɗaya ba ba ba mala'iku su duro mala'iku su sauko kun ji ɗaya kenan ko ba sun can mala'ika ba za su imani ba to da za mu sassaukar musu da mala'iku ba ma ɗaya ba ba ba wa kallamahum al-mauta matattu su fito daga gabari su ce wallahi wani wallahi kun imani mun ga abin da muka gani mun ga bala'i mun ga musifa mun ga wuta mun ga aljanna mun ga karan babu daɗi wallahi kun imani matattu su fito su gaya musu wa hasarna alaihim kulla shay'in qubla mu tayar musu da komai ƙubu ga shi nan gungun gungun su ganshi komai ya fito wallahi wasu ma da mutanen da annabawan da za su fito su yi musu magana Allah ya ce ma kanu yomi wallahi ba za su yarda ba ma'ana Allah da ya bayan bawansa ya fi kowa sa shi ya yi bawan shi ya san shi to da za a yi wa wani haka wallahi ba zai yarda ba illa an ya sha Allah sai in Allah ne ya ga dama walakin aksarahu ya jahalu mafi yawancin mutane suna da wauta wato waɗannan ayoyi abin da suke nuna wasu ne hidayatu tawfiqin a hannun Allah take shiryar da mutum ya ɗora a kan hanya kuma ya bi shiryar a hannun Allah take za ki zauna ki taya mutum wa'azi ki taya mutum tunatarwa ki ta gaya masa Allah ya ce annabi ya ce wallahi ji yake kawai kina so ki takura shi ne kina so ki hana masa rayuwa kina so ki hana shi jin daɗi ba zai yi imani wani ba Allah ne ga dama ba ba zai da ban ba Allah ne ya so ba wani kuma sai ya ga bala'i Allah ya ce fala yuminu hatta yara wal azab al alim musamman in Allah bai nufa mutum ba ba za ki ga ya lankwasa ba sai wance ki daina kaza babu kyau kace kaza za ta ji ki ne kawai kina gama za ta ce ki da Allah rabu da ni ita ma dan ba ta samu damar yi bane saboda haka duk komai za ki faɗa ba za ta yadda ba saboda Allah bai yadda a lokacin mutum ya gane ba to dole ne mu rika roƙon Allah shiriya mu rika roƙon Allah neman dacewa annabi da kansa yana cewa Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal zina" Allah ina roƙon ka shirya da tsoronka bin dokokinka da kamewa kamewa daga duk abin da bai dace ba da kuma wadatar zuci sana a cikin alkunuti shi ya koya mana markaci Allahumma hadini fi man hadaita wa afini fi man afaita ka rika neman shirya Allah ka shirya da ni fi man hadaita cikin waɗanda ka shiryar wa afini fi man afaita ka bani lafiya da zaman lafiya cikin wanda kake ba zaman lafiya da kwanciyar hankali wa tawallani fi man tawallaita ka jibince ni cikin waɗanda za ka jibince wa barik li fi ma ataita kai min albarka cikin abin da ka bani ko za ka bani waƙini sharra ma ka baita ka kiyashe ni sharrin abin da ka riga ka zartar ka yanke hukuncinsa fa innaka taqdi wala yuqda alayka domin kai ne kake yanke hukunci babu wanda yake yanke hukunci a kanka innahu la yadhillu man walaita wanda ka dubunce shi kace kana yi da shi ba zai wulakanta ba ba zai kaskanta ba wala ya izzu man adaita wanda kace kuma ba ka yi da shi kana gaba da shi ba zai taba ɗaukaka ba a duniya kun ji ma'anar alƙunutun kenan shi akwai neman shirya da neman dacewar Allah a cikinsa Allah ka shirya da mu Allah ka ɗora mu akan hanya na'am وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا يوحي بعضهم إلى بعض ضعف القول هنا ولو شاء ربك ما فعلوه فذقهم وما يفترون نعم. ولتسقى إليه أفئدة الذين لا وليقضوا وليقترفوا ما هم مقترفون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا haka ne ka gani yadda ka ji nan kowane annabi mun sanya mishi yana da magabta yana da makiya yana da marasa imani a zamanin shi yana da wanda ba su yarda da shi ba yana tare da duk inda aka kawo aya to waɗansu baza su amince da shi ba وكذلك جعلنا لكل نبي haka muka sanya wa kowane annabi aduwan yana da makiya shayaɗin al'insu wal jinni shaiɗanun mutane da shaiɗanun aljanu yushi ba zuhun ila ba'din sashensu da sashe yana waraɗa wa juna yana wa juna wahayin zuhrafal qawli gurura kyakkyawar magana ko ƙayata zance don neman ruɗi abin nufi duk wani annabi da duk wani malami da duk wani mai wa'azi sai kaga suna da makiya masu cin kafarsu masu cin duniyarsu suna kawo maganganun da suna gaya wa uwansu za ka ji kamar gaskiya to ai su ma malaman kaza ai su ma annabawan kaza ke da larabu da wa'azin nan kaza kaza kaza ke ma kalliya da malaman suke su ma ha malaman fa ba su da tabbas ko ba haka bane sai an cika biya ta malaman nan ba inda za su je yoshi ba duhum ila ba'di zukhrafal qawli ghurura suna ƙayata musu zance dan su rudar da mutane to kake biya irin wayannan maganganu ki yadda da abin da ake faɗa ki amince da wahayin da ake faɗa da wa'azin da ake faɗa kar shedan ya rike miki wannan wahayi ki rika gaya wa kawarki to wallahi karki yadda su ma malaman kaza kaza kaza kaza da sauran wannan duk shedan ne shine zukhrafal qawli gurura walau sha Allah ma walau sha rabbuka ma fa'alu duk wani abin da suke Allah ya ce da Allah ya ga dama ba za su yi ba fadarhum rabu da su wa ma yaftarun da ƙaryar da suke kirkirowa suke dangantawa suke alakanta ta da Allah ولتفجأ إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة kuma domin zukatan waɗanda ba su imani da lahira ba za ta karkato ta saka sauraro ta sa kunnanta ta ji in abin gaskiya ne wal yardahu dan su yarda da shi ta amince da shi wal yaktarifu ma hum muktarifun su rika tsururutar abin da duk suke so ta ainihin tsururuto wato su rika aikata da abin da suke ga dama su rika aikata abin da ya kamata su aikata na'am أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرجون إن ربك هو أعلم من يضل من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين أفغير الله أبتجي كما يذكر ذكر واني wani ba Allah sai zan nemi hukunci a hannunsa sai zan nemi shari'a a hannunsa ba Allah ba ma'ana akwai wani duk duniya da ya isa nemi shari'a ko hukunci a hannunsa wanda ba Allah ba wa huwa allazi anzala ilaykum alkitaba mufassala bayan Allah shine wanda ya sauka muku da littafi daki daki babu wani sarkaji cikin sa wato awalware ake muku bayanin sa kuma in je in bi wanda ba shi da littafi ba shi da shari'a sai kundin kan sai hayaniya sai iyaye da kakanni ma haka suke yi duk wannan baya zama hujja alhali Allah ya sauka muku da littafi mai hujjoji walladina atainahum alkitab kaga waɗanda muka ba su littafi ya alamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqqi suna sanin cewa lalle qur'anin nan saukakke ne daga ubangijinka kuma an saukar da shi don tabbatar da gaskiya fala takunanna min al-mumtarin da aka karka kasance daga cikin masu kokonto ko masu yin shakku wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla kalmar ubangijinka ta cika a cikin gaskiya da cikin adalci in Allah ya tashi magana yana magana ne da gaskiya da adalci la mubaddila li kalimati ba canji ga kalmomin Allah wa huwa samiu Allah shine mai jin komai al-alim masanin komai da komai babu abin da bai sani ba wa in tabi'a saranan fil ardi in ka biya ra'ayin mutane da dama da suke duniya suke ban kasa yudilluka an sabilillah za ta raba ka da Allah su batar da kai ga barin hanyar Allah saboda haka in yattabi'una illa dhann ba abin da suke bi sai zato wa inhum illa yakhrusun kuma su kawai suna yin canki faɗi ne shine takari. saboda haka ka bi gaskiya ko ko ko biyu ne ko kai kadai ne in dai gaskiya ce ka bi ka kar ka biya ta yoyoyo idan babu gaskiya inna rabbaka huwa a'lamu man yadullu an sabili ubangijinka shi ya fi kowa sanin waye ya bace game da hanyar Allah wa huwa a'lamu bil muhtadin kuma Allah shi ya fi sanin su wane ne shiryayyu Allah ta'ala ka shirya da mu to za mu tashi kan wannan aya saboda sabuwar zance dangane da fakulu ma zikira sunallahi alai subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Assalamu alaikum warahmatullah Malam mai tambayar farko take cewa ni ce na je ziyarar makabarta na ga wasu a kabaruruwa an musu kulliya da tayil daga gefe kuma an saka farin dutse wasu kuma an ajiye kasko da ruwa na ga wani kuma yana ɗebo ruwa yana jika kabarin to malam duka wannan idan an yi an yi wa kabari babu laifi sannan malam idan kuma ka shiga kayi addu'ar da ake yi Ah, idan ka je gurin naka kabarin wanda za ka yi wa addu'a malam ah, wace irin addu'a za ka yi ah, ina neman ƙarin bayani a bismillah rahman rahim a musulunci ba a ƙayata kabari ba ya masa kwalliya shi kanshi wanda yake cikin kabarin bisa yi na abubakar ba ya neman kaya wato likafani mai tsada an masa likafani da wani yadi yana da ɗan tsada sai ya ce a canja ga wasu tsohon rigarsa ga wani tsohon zanin shi a masa littafin da shi aka ta wannan ya tsufa ya ce ai sa mai rai shi ya fi tantanta da sabo matacce yana shiga kabari duk kwalliyar nan da aka yi mishi za ta lalace da aka yi kika ga kwalliya a kabari to ko dai yan shi'a ne ko kuma kiristoci ne yan uwansu na fata an gane su ne za su ga kaburburansu da tayil da kwalliya da fulawoyi da menene ba fa hadda rumfa suke musu rumfa wai kasu ji zafi wallahi abin da suke kenan Allah kiyaye wannan addu'ar da ya kamata su shine farkon kika musu sallama assalamu alaikum dara qaumi mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun as'alullaha lana wa lakum al-afiyah to sai ki kalla alƙibla ba kabarin ba sai ki roƙa musu gafara Allah ka gafarta musu ka kai rahama gare su ya Allah ka yalwata musu ya Allah in suna cikin kunci da duhu Allah ka kai musu haske ya Allah na ne ko mahaifiyata ce ko yan uwan mu musulmi duka da waɗannan kalmomi masu kyau wallahu alam alam wasu malamai sun ce idan za a yi wankan al'ada sai an tsefe kai wasu kuma sun ce ba sai an tsefe ba to malam duk wanda kai yayi daidai to sai ki rika tsofewa saboda ebe shakku waɗanda suke cewa kara tsofe a zahiri sun fi wato ba su da hujja hujja su da ya ce domin suna taba hujja ne da hadisin ummu salama ummu salama ce ta siya manzo Allah yanzu idan mutum zai yi wanka na wajibi wankan janaba sai wato sai ya tsefe kansa sai manzo Allah ya ce a'a tace saboda ni mace ce ina yin siraren kitso ina shan wahala wajen tsefewa duk sanda zan yi wanka sai na tsefe ce a'a shine hadisin da ya inganta sai wata ruwaya ta ce hada haida to wannan wadda ta ce hada haida din shine bata inganta ba sau da ita al'ada sau ɗaya ne a wata sai da haka mace ko sau ɗaya ne da za ta kitso a wata ko to shine aka ce duk sanda al'ada ta same ta sai ta ce sai ta tsefe kitanta tana yin tarki in ta wanka sai ta kitso wannan shine abin da ya kamata wallahu alam malam shin zan iya hada shafa'i da wuturi a yi musu tahiyya daya wato sallama ɗaya kenan kuma mamu zai iya bin liman karatun alkur'ani tare da alkur'ani a hannunsa yana bin yana bin shi abin da yake karantawa babu laifi ki shafa da wuturi a haɗe da sallama ɗaya ko raka uku sallama ɗaya ko raka biyar sallama ɗaya ko raka bakwai sallama ɗaya ko raka tara sallama ɗaya duka annabi yayi sai dai annabi yana yin idan zai yi raka biyar ɗin sai ya yi ta hudu sai ya zauna ya tafiya ba zai sallama ba sai ya miƙe sai ya kawo ta biyar sai ya sake zama ya tafiya in bakwai ma za yi sai kin yi shidan a jere a ta shidan sai ki zauna an gane ko ba za ki zauna sai a ta shidan sai ki tahiya to ba za ki sallama ba sai ki kawo daya sai ki zauna sai ki sallama kin yi wuturi da raka'a bakwai kenan idan tara ne ma haka ne za ki raka'a takwas a jere rigis sai a ta takwas za ki zauna sai ki tahiya ba za ki sallama ba sai ki miƙe sai ki kawo raka'a daya sai ki tahiya sai ki sallama shi yayi ko kuma raka'a biyu biyu raka'a biyu biyu raka'a biyu biyu karshe ki kawo kwaya daya ko raka'a biyu biyu raka'a biyu biyu kina sallama karshe ki kawo guda uku sai ki sallama wallahu a'lam a sai magana ta take ko guda ɗaya yawa ba daidai ba ne mamu yana bin sallah ya rike qur'ani malamai sun ce babu wata hujja akan haka amma shi mai sallar in bai haddace qur'ani ba kuma shi kuke so muku limanci to zai iya rikewa wannan ya tabbata tabi'ai suna yi da sahabbai wallahu a'lam malam jiya na dau azumi sai na ga jini wajen sallan magariba dole ne sai na rama wannan azumin eh, in dai ba a kira sallah ba ko sauran minti biyar ne idan dai al'ada ta zo to dole ki sha ruwa kuma ki haƙuri kuma ki rama azumi wata ma ta saura minti biyu ta gama shan kishirwa ta gama shan saura <laughs> minti biyu domin cewa ta yi wallah ana kiran sallah ƙarfe shida da hamsin a lokacin da biyar to sai saura da arba'in da uku ne sai al'ada ta zo mata saura minti biyu zala shara sallah sai da haka duk da haka azumin ta kare tun da minti biyu na yadda halatta ki ta abinci ba sai ta karasa wallahu ala kuma ta ce malam bara ina da ciki ban da lafiya ban samu na yi azumi ba amma da ya tashi na yi tara ban yi ragowar ba saboda rashin lafiya saboda ciki ga shi ba ni da ƙarfin ciyarwa to da Allah malam ne hukunci na idan ba shi da karfin ciyarwa za su jira ran da Allah ya ba shi lafiya ko kika samu dama daga nan zuwa shekara ɗari masu zuwa sai kirama kawai dai yake rike ana bi na azumi daga nan har na mutu ina fata an gane in kin zo mutuwa ba ki rama ba ba shi da kuɗin ciyarwa kina da masu magada suke to to dala ana bi na azumi guda kaza shi zan mutu ku yi min kenan amma ba ya ce miki bai ba wallahu ala malam ina da tambaya Allah ya jarabce ni da kaddara ta ciwon kai gefe daya to nakan yi sallah a zaune wani lokaci wani lokacin kuma na kan yi ta tsaye amma kuma hannuna ɗaya nake kabbara da shi to shin yaya matsayin sallah ta yake ko malam ina roƙon addu'a Allah ya bani miji na gari wanda yake daidai da ni na yi aure to gaskiya ita sallah yadda za ki iya yanta haka za ki yi in ba za ki iya tsaya ba annabi ta ki a zaune kin san kanki kin san yanayinki kin san ciwon ki in kin tabbatar da za ki tsaya ba kafarin lafiyan sai na fula shi sai ki zauna in kwa za ki tsaya ka zauna sallar ki ta ɓaci idan ta farin lafiya in ta na fula ce ko babu laifi sai ki zauna ko da ma za ki tsaya amma idan ce kadai kike sallah ba bin liman kike ba sannan kuma ciwon kai ɓari ɗaya ya kamata a yi bincike galibi aljanu ne suke sashi in kika bi ciwon kai ɓari ɗaya yana bugawa ɓari ɗaya ne yake ciwo galibi irin ciwon aljanu ne kawai ki ci gaba da addu'a da roƙon Allah ya tafiyar miki da waɗannan shaidanin aljanu wallahu alam malam alkhabiru mai ba da labari ka faɗi wasu fassara na wannan sunan malam a maimaita mana abin da aka ce shine lafazin alkhabir ko daga khibra ne khibra shine gogewa da kwarancewa experience akan abu an gane to aka ce expert shine khabir daga khibra ko kuma daga alkhabaru ne labari alkhabir mai ba da labari na fata an gane to in ya zanto haka ne sai malamai ke fasara shi da wani lokaci alkhabir sai su ce masani ko kuma mai ba da labari ko kuma ƙwararre fiɗeri wallahu alam malam mutum ne ya je wani gida ana azumi to sai aka yi masa ta dambu sai manta yana azumi sai ya ci daga baya sai ya shaƙe shi to an kawo masa ruwa zai sha sai ya tuna yana azumi a sai ya tuna yana azumi shin malam zai sha ruwan ko ba zai sha ba kuma ya matsayin azumin sa yake nan ko ya kare idan shagin shi da yi tunda ta ta yi magana don dambu ne ko idan shagin shi da yi za ki iya haɗe shi a haka ba tare da kin sha ruwa ba ki zauna lafiya to ba za ki sha ruwa ba in ko za ki iya haɗuwa da wani ciwon ba ki sha ruwa ba to ya zama wajibi ki karya azumin dan kashe ki amma azumin ki ya lalace amma in kin tabbatar za ki rayu zai iya haɗewa kuma ki zauna to ki tsaya iya yadda ya haɗe iya yadda ya fita shikenan kuma azumin ki ya yi tun da mantuwa ne wallahu a'lam ah, malam da Allah iyaye na sun rasu ya halatta na karanta alkur'ani wani adadi da niyyar Allah ya kai musu ladan bai halatta ba kuma bid'a ne dan annabi bai yi ba qur'ani na masu rai ne ba na matattu bane ki aiki kike musu addu'a da roƙa musu gafara amma ladan qur'ani ke za a bawa da Allah bai ci ayi wani karatun qur'ani ba ke ce kafin ki mutu zaki ki yi ki ta ki kina nema kanki ladan amma ki yi wani to daidai ne yanzu da ke masa sallah a zahar ɗanin siya ba zai yi ba ibada kowa kansa yake kewa amma abin da aka ce shi ne idan kika karanta qur'anin kika samu lada to iyayenki ma za a ba su shi a ciki me yasa su suka yi tarbiyyanki su suka koya miki su suka ɗora shi a hanya su suke biyan kuɗin makaranta kila su ne sababin koyanki to za su samu ladan ɗorawa a hanya ne kawai amma ba wannan ladan qur'ani za su ce a zai wani ba ba haka a musulunci wallahu alam wannan take cewa malam mutum ne yayi rantsuwa a bisa bacin rai sai da watan azumi ya zo sai ya ga rantsuwar da yayi bai dace ba da Allah malam menene hukuncin rantsuwar tashi to idan abin da zai kafara ne sai ya kafara idan cewa ba zan yi ba ko sai na yi kuma sai ya ga bai dace yin ba ko ya dace yayin to sai ya yi kafara in ji annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya warware tuwa shi kenan ya je aikata abin da ya san in kwaran tuwa ce ta ƙarya babu kafara sai dai ya tuba amma akwai zunubi amma zai tuba in ya tuba Allah zai yafe masa da izinin Allah wallahu a'lam tambayi karshe take cewa malam mutum ne a cikin azumin Ramadan ya buge mutum a mota ta hanyar rashin sani zai iya ɗaura azumin a kan watan ramadan ko zai bari sai bayan ramadan tukuna ya ci gaba eh duk sanda ya samu dama zai in ya ga jikinsa zai iya bashi cewa yana gama ramadan ya daura wata biyu shaharai ne mutu yi nisa kin ga wata uku kenan in ga kin ga za su iya ki kika san jikinki da yanayin karfinki amma idan ba haka ba Allah bai ce miki yanzu da gaggawa ba sai ki samu lokaci sai ki fara ko kuma ki tuntaci lokacin sanyi ko lokacin damuna jiki yana dan sanyi sanyi sai ki wannan azumi amma ana tsananin zafi ki karo azumin wata uku ake sa akwai wahala Allah ya samu dace waɗanda ke roƙon addu'a mu ne musu addu'a ba baki ɗaya Allah ya karɓi bakunkunan mu na masu azumi baki da Allah amsa du'a'in ubangiji duk abin da muke fata Allah ka ba mu shi abin da muka roƙe ka ya ubangiji Allah ka ba mu Allah hali da muke ciki na ƙasar mu da yanayi da sauransu Allah ka yayi mana ya Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka kawo mana sauki cikin rayuwar mu kai mana albarka a cikin gidajen mu da matan mu da yaran mu da ilimin mu da guraren ibadan mu da kasuwannin mu da sana'o'in mu يا الله دك كسامنا البركة في دايورن الله كسام سكا بإيمان الله كمين تامنا رمضان شيء كريم في يوا في ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب